الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لتاكم نبي شيني لتاكم الأذكار النووية نا الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى har yanzu ba mu gushe ba muna cikin babin da ke bayani akan zikiri da ake yi a sallar gawa idan za a yi wa mamaci musulmi sallah to waɗanne addu'o'i ake masa wannan zai zo majalisunmu na ɗari biyu da hamsin da uku da izinin Allah mana ya ce wa ammal mustahabbu amma abin da ake so fa ja'at fihi ahadithu wa atharu to an samu hadisai daga manzon Allah su kai tsaye da kuma gurabun magabata sahabbai a game da wannan fa a hadisu fa afahuha amma za a fara da hadisai waɗanda suka fi inganci a cikin su to su hadisan da suka fi inganci a cikin hadisan da suke batu akan addu'o'in eh, sallar gawa addu'o'in sallar gawa ma rawayi ma ruwinahu fi muslim abinda malaman mu suka goyito mana shi a cikin sahih muslim an auf ibn malik radiyallahu anhu daga sayyiduna aufu dan malik kala ya ce salla rasulullah ya sama ala janazati manzan Allah salla ya sama ya salla a kan yi wa wata gawa salla janaza fahafistu min du'a'ihi sai na haddace daga addu'o'in da ya yi yanzu nan mazan sama ya yi ne a bayyane ke ne inda ya ce fahafistu min du'a'ihi eh ya faɗa mana da ya tattauna muka ce abinda malamai suka ce in an yi ne da garbi ta'ali to yi amma dai abinda al-mahfuz ne sirrantawa maza na sama yake yi a duk mafiyancin riwayoyin da suka zo saboda kanan yayi ne ne da garbi ta'ali haka wasu malamai suke cewa to daga cikin addu'o'in da Auf ibn Malik radiyallahu anhu ya haddace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sallar gawa yi wa gawa a sallar da ya mata Allahumma ighfir lahu warhamu. kun ji ku dama maghfira ita ake nema Allahumma ighfir lahu ya Allah ka gafarta masa gafartawa na nufin Allah ya masa afuwa afuwa kuma na nufin abu biyu as-satr wal mahw as wal mahw Allah ya koya laifin da mutum yayi sannan kuma ya goge ya goge wa mutum laifinsa to maghfira ne domin lafazin al-maghfira shi kanshi as-satru ne al-ghafru as-satr ghafir satir yawwa so da ka idan ka ce ghafara Allah lahu kana cewa satara zamba wa afa anhu wa maha ya goge ya rufe asiri bai tuna masa asiri ba warhamhu ya Allah ka masa rahama ya Allah ka ji kansa da hausa kenan ko jin kan Allah shine an yudkhila abdahu jannatahu ya shigar da bawansa aljannar sa. Allah shigar da shi aljanna ba ita ce Rahama Allah kamar yadda ya tabbata inna Allah ja'ala rahmata mi'ata juz'in فأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق بينهم حتى ترفع الدابة حافرها أو ولدها خشية أن تصيبه وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا Allah ya rike kashi 99 a wajensa sai ranar gobe alkiyama za su yi aiki waɗannan kasan guda 99 amma duk abin da muke na jin tausayin junanmu a ban ƙasa to muna yin sani a ƙarƙashin kaso ɗaya na Allah maɗaukakin sarki da ya saukar na rahamarsa wane mutum to kana neman masa rahama wannan rahamar da za a yi masa a lahira atihi ya Allah ka kubutar da shi nan ba afuwa ba ne kun ga wa afu anhu afihi min al'afiyati al'afiya an yukhlisaka Allah min kulli ma takrahu shine al'afiya Allah ya kubutar da kai daga duk abin da kake ki shine afiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yana cewa ma a'ta Allah ta'ala 'abdan khayran lahu khayran min al'afiyati fi duniya wal akhirah Allah bai ba wani abawansa wani abu da ya fi daraja ya fi tsada fiye da ya ba shi afiya ba afiya Allah ku bitar da kai daga duk abin da baka so ne afiya Shi ne wanda kake roƙon Allah wannan kubutarwa ita ce kake roƙo Kullum da safe da maraici kuma in ka kwanta bacci abin nan kai ba kun ka kwanta bacci Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa duniyaya wa ahli wa mali wa'afu anhu ya Allah ka yafe mai kaga wannan tawkidi bayan an nemi gafara an nemi rahama kuma sai aka zo da afu din so da shi Allah subhanahu wa yana san magiya yana san lafizza wa akrim nuzula ya Allah ka girmama masaukinsa abinda ake tarbab baƙi da shi shine ake cewa nuzul shine nuzul Abin abinda ake ba baƙo abinda ake tarbar baku da shi shine nuzul tun daga makwanci ban daki buta ta tsarki da alwala abinci ruwa fuska in kuma an samu dama a ta mai turare duk wannan na cikin nuzul duk nuzul ne shine nuzulan min ghafurir rahim eh, shine nuzul ɗalibanmu suna cewa kwacca ne eh, a sakwato shine abin da ake tarbar bako da shi an tanadan masa komai kenan sai a ce an tanadan masa kwacca ne wa wasi'in mudkhalahu ya Allah madaukakin sarki ka yalwata masa mashigarsa mudkhal المدخل لأنه يدخل لا يدخل بنفسه يو يدخلني شقد شي أكي نن مدخل نن كبين شيني مدخل يا الله قيل وتامس كبرنسا واغسله بالماء يا الله كوانك ذنبنس كوانك شتاس تاس بالماء ده هو سركي والثلج ده كما كنكره ƙanƙara faratar walbaradi sannan kuma da raba ita ma haka za ka ganta ai in ta sauka faratar musamman ta sauka a kan farfulawa ya kake ganin wannan rabar eh? to a wanke shi wannan gaya ce ta neman Allah subhanahu ta'ala ya tsabtace bawa daga zunubi kun ga duka nan ana ne yukhlasul maitu du'a. ana keɓe mamaci da addu'a ba addu'awatul amma ake baka ce Allahumma ghafir li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati a shi zaka yi wa addu'a ka keɓe shi wa naqihi min al khataya Allah ka tsaftace shi daga zanubai al khataya jam'u khati'ati laifi zanubi kama na kaita saubal abyada min ad-danas kaman yadda ka tsaftace farin tufafi wanda daye da min ad-danas daga dauda idan tufafai ne datti aka sami injin din wanki lafiyayye aka samu abin abu sinadarin wanki aka zuba aka ƙara ma da wani ruwan sinadarin ya kayan zike fita na su fari kal sun yi tsafta to haka kake addu'a Allah ta'ala ya wanke wannan mamacin bawan Allah da ya rasu ya riga mu gidan gaskiya daga zunubansa domin az-zunub mudannisa zunubai sa mutum dauda suke cikin rahama Allah ba ta doyi a jikin mutum yi wa abdil daran khairan min darihi ya Allah ka musanja masa gidan da ya fi nashi ƙwarai da gaske ila gidan da yake ma gidan ƙasa ne to ka ce zauna a gidan ƙasa a lahira ila gidan da yake wani akurki ne ɗan ƙarami kama akurki to yanzu kana cewa abdilhu daren khairan min dari wa ahalin khairan min ahali, ya Allah ka canza masa mazuwa waɗanda suka fi mazuwansa na duniya ahali nan ko dai iyalansa na gida ko duk waɗanda yake hudda da su wa zaujan khairan min zaujihi ya Allah ka musanja masa matar da ta fi tashi yi mana malamai suka ce nan zaujan khairan min zauji da ahlan khairan min ahlihi ana nufin in ahalin nasa za su shiga aljanna to ai ba irin rayuwar da suka yi a duniya ba domin duk yadda ahalinka suka kai a duniya da kirki sai kun bata wa juna rai wani ya faɗa mana cewa ko so ɗaya da shi da iyalansa matarsa ko matansa ba wanda ya taɓa ɓata wani rai kuma ya rantse da Allah saboda dukkaninsu mutanen kirki ne wa ahlan khairan min ahli sannan duk yadda matarka ta kai in an keɓe ta ba ahal ɗin ba ga baki ɗaya matarka kwara ɗaya duk ta duk kirkinka sai ta faɗa ka rantse cewa ba ku taɓa ɓata wa juna rai ba hmm? kaga ba zai yi wato shine hairan din nan ba ana nufin cewa matarsa ta duniya in ta zama mutumin ya kirci ta shiga aljanna ba za ta zama matar shi ba a canza ta za a yi ai ba irin rayuwar da ta duniya za a yi ba a duniya tana yin tana tana yin al'ada a lahira ba za ta yi ba matan aljanna ba sa al'ada a duniya ranta na ɓaci ta ɓata mishi rai shi ma ya ɓata mata rai a ɓata juna rai a lahira ba wannan wanda za a nama fi su zurhin min gilli ba za ka ji a ranka cewa kana da kulli da wani ba ko ji ba za ka yi ba irin hatsara ɗin nan kaɗan ji ya ɗan faɗo maka a rai ko da na sakon guda ne to babu a lahira kaga khairan min zauji zaujin khairan min zauji khairan zaujin min zaujin min khair sannan matar shi ta duniya tana bawali tana bayan gida ta lahira ba ta yi ta duniya tana majina ta lahira ba ta majina ta duniya tana rashin lafiya ta lahira ba ta rashin lafiya kaga khairan min zawjihi ke ina jin mun gane haka ahalta domin Allah ta'ala ya ce ai walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum Allah zai hada mutanen da suka zama sun da ƴaƴan kirki kaga ahali kenan Yayan mutum na kirki da suka haɗe ala suka yi kirki suka zama mutanen kirki to Allah zai riskar da su aljanna tare yi a ci gaba da zumunta a ci gaba da rayuwa mai kyau da ake da ake fata wa adkhilhu aljannata ya Allah ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabil qabr ya Allah ka tsare shi daga azabar kabari aw min azabin nari ko kuma annabi sallama ya ce azabar wuta kun wannan addu'a ce mai tsada da a cikin sahihu muslim sai mutum ya haddace ta a yi wa mamaci ku duba yadda addu'an nan ta take to shi ne aufu bin malik ya ce hatta tamannaitu an akuna ana zalikal maita shi wallahi sai da na soma ina ni ne wannan mamacin saboda waɗannan addu'o'in masu tsada da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da su yana yi wa wani a matsayin babin koyarwa kuma mutuwar ta gaske ce kaji yadda sahabbai suke son alkhairi tabbas wannan addu'a ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi a ce kai yake wawa kai wannan wannan wannan wannan mutum ya dace mali wa fi riwayatin muslim wa qih fitnatal qabr wa azaban nar ya Allah ka tsare shi daga fitinar kabari sannan ya Allah maɗaukacin sarki ka tsare shi daga azabar wuta kun ji fi'ili mai harafi ɗaya ke tsiba <laughs> in ka cire ha'un ɗin Fili ne da fa'ili da a ciki kalma harafi ɗaya amma ba a asalin shi ba harafi ɗaya ba ne asalin shi harafa uku ne waƙa ne to sai ka cire wawon kuma ka cire ne ka cire harfin illati fi ke hmm? dama dama dama abin lafiful makarun ne ko ko ko lafiful mafruk eh? lafiful mafruk ne waƙa ya ƙi ta za ka ce ki ƙi ƙi ihi kenan to ya zama an sa maf'ulin bihi ihi yanzu a nan ihi harfa biyu kana da fi'ili kana da fa'ili kana da maf'ulin bihi ihi shi kenan <laughs> eh, kuma ga shi nan addu'a mai abin nan kuma sannan fi'ili ne wanda yake muta'addi li maf'ulai ne ihi azaba alqabr zai yana da ban sha'awa to wannan addu'a ce nan kun ga wannan keɓance mamaci kenan da da addu'a yaro dan yaron da bai lam yablug lam yaron da bai girma ba kamar jariri duk bai bukata wannan addu'a ba a masa yawwa shi yasa yaro baya cikin sunna ma dan karamin yaro ya rika Allah ya ji kanshi Allah ya masa gafara to zunubin me yayi sai dai ka ce Allah ya sa ya ceci iyayensa eh, domin shi ɗan aljanna Allah ta'ala zai ba shi ceton iyayensa da nassin hadisai ingantattu ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hadisai masu yawa sun tabbatar da ƙananan yara da suka rasu lam ya bulugul hinsa ba su girma ba ba su balaga ba ba su da alhaki ba su da zunubi za su ceci iyayensu to an aje takardar ne to mun yi shirkin hadisin ne sai mu tsaya a nan wallahu alam sallallahu sallama وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين